kama daga 'yan siyasa 'yan kasuwa da ma basaraken gargajiya wato laji musa umar da ya shiga hannu a almurin jiya kusan yanzu dai ba wanda ya tsira a wannan yanayi na rudani da kuma laluban mafita rahotanni ke ambato wasu al'ummomi a yankin batsari gurbi da jibiyan jihar katsina sha da yin wanka da wani tsimi wato a matsayin maganin bindiga da kuma samun garkuwa daga albarushi. Sunana Rufa'i Batsari. Na sha maganin bindiga ne don ya bani tsaro da izinin Allah. Sunana Siraja Ibrahim Batsari. Akwai waɗanda suka sha ɗin ma sun je a garin suka rasa yadda za su yi da su akwai waɗanda suka banka da mashina wasu kuma suka sare su ta takobi. In sun ga bindiga bata ci wurinka ba sai su sa maka karfe ko su sa maka wata na'ura ku su maka abin da ba shi bane su kashe. a karamar hukumar batsarin jihar katsina da ke zama cibiyar karba da kuma amfani da wannan tsimin na maganin bindiga layin jama'a ya ganin ido inda maza da mata yara da manya kowa na rigirgen in baka yi ba wuri. domin layi biyu ake yi akwai layin mata da yara akwai kuma layin maza to maganin ma dai cikin inku Allah idan ka sha shi da zaran ka sha to bi iznillahi ta'ala daga wurin da ka sha kana fitowa zaka ji babu tsoro a cikin zuciyarka gaba sai dai kuma duk da wannan farin jinin da daurin na bindiga ke da shi wasu yanzu haka dai na ɗora ayar tambaya kan sahihanci da kuma ingancinsa bayan a cewarsu sun kwana ciki bayan aron gama da masu satar jama'ar duk kuwa da shan wannan tsimin. sunana sani su babari bindiga shegiya ce shi kan shi baturen baya iya ma bindigan nan tsoronta yake yi ta maganin bindiga da kake gani da ka ganta kawai ka raraka da gudu ka tsaya shine maganin bindiga yanzu dai ma rahotannin da ke cewa wasu daga cikin al'ummomin da ke amfani da wannan tsimin na maganin bindiga sun fara rungumar zaki wajen tunkarar masu hare-haren na satar jama'a gwamnatin jihar katsina ta yi kashidin da a yi hattara dr musa muhammad unuwa shine sakataren gwamnatin jihar katsina mutanenmu suna da wata ɗabi'a da suka yarda wai suna da maganin bindiga da an samu wani abu sai su yunkura su je su bi mutanen nan cikin daji to kuma sai ka ga cewa ta tabbata cewa maganin bindigan nan babu shi an harbe to kusan wannan yanzu in ka ji an yi kisa yawanci irin wannan ne sai dai kuma duk da wannan kashedin daga hukumomi a cewar fa'i ba tsari a yanzu dai ba su da wani zaɓin da ya rage saɓanin wannan maganin akalla dai bisa ga halin da suka shiga ita mutuwa tana wuyan kowa kuma shan ba shi ne yake nin cewa ba za mu mutu ba amma dai muna kyautata to za mu samu tsaro to koya su kuma masana tsaro ke fassara amfani da maganin na bindiga a matsayin zaɓin kariyar kai dr ahmed musa mashi masani ne a wannan bangare yana nuna cewa an samu karuwan taɓarɓarewar rashin a ah, tsaro da wannan al'umma take ciki kuma hakan ya ja da cewa mutane ba su da mafita illa abu biyu ya rage masu ko dai su nemi maganin wai bindiga ko kuma su hijira su bar yankunan da suke to wannan batu na shan maganin bindiga da alal hakika yana jawo hasarar rayuka da dama shehu saulawa bocin najeriya radio france international